Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya da asibahin nan na yau Lahadi uku ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. An kashe wasu sojojin musamman na kasar Burkina Faso guda hudu da wani ɗan sanda a wani hari da aka kai a yankin tsakiyar kasar a cewar rundunar sojin kasar jiya Asabar. Hukumar ta soji ta faɗi a wani bayani cewa biyo bayan wani hari da aka kai ranar juma'a kan vdp wato dakarun kare ƙasa na musamman waɗanda farar hula ne 'yan sa kai a simegu an tura wasu rukunonin 'yan sanda don ba da kariya bayanin ya ci gaba da cewa abin takaici wani ɗan sanda da wasu dakarun bdp hudu sun rasa rayukansu yayin fafatawar ya kara da cewa sojojin gwamnati sun kashe 'yan ta'adda wajen goma tare da fatattakar sauran a tsakiyar watan yuli shugaban burkina faso na wucin gadi kyaftin ibrahim traore wanda ya kwace mulki a watan satumban shekara ta biyu ya yi allah wadai da abin da ya kira dada karuwar hare-hare kan farar hula yana mai cewa masu ikirarin jihadin na bayyana ragancinsu a fili. an damƙe ɗaya daga cikin manyan attajiran ƙasar ukraine jiya asabar kan zargin zamba da batar da sawun kuɗin haram wannan kamu da aka yi wa ihor kolomoski na zuwa ne a daidai lokacin da ukraine ke ƙoƙarin nuna wa duniya irin hoɓɓasar da take yi wajen yaƙi da almundahana a wannan lokaci na yaƙi da kuma irin ci gaban da aka samu wata kotun ukraine ta bayar da belin kolomoski kan dala miliyan goma sha hudu to amma lauyoyin da ke kare shi sun ce ba zai biya kuɗin ba a cewar rediyo liberty a maimakon haka zai ci gaba da zama gidan kaso na tsawon watanni biyu yayin da yake ƙoƙarin ɗaukaka ƙara kan wannan hukuncin wanda yake ganin bai bisa ƙa'ida. amurka ta kakaba ta ma kolomoski a shekara ta ɗaya saboda abin da ta kira taka rawa da yi a babbar almundahana. amurka na zargin cewa kolomoski da wani mukarrabinsa sun yi amfani da kasar amurkar wajen batar da sawun kudin haram zargin da shi kuma kolomoski ya karyata dubun dubatan masu zanga-zanga sun taru jiya asabar a wajen wani sansanin sojin faransa da ke mai babban birnin jamhuriyar nijar inda suka buƙaci da sojojin na faransa su fice daga ƙasar a yayin da sojojin da suka kwace mulki ke da gagarumin goyon baya amma kuma ƙasar faransa ta ki amincewa da halarcinsu juyin mulkin da aka yi ranar 26 ga watan yuni wanda shine na takwas a yammaci da kuma yankin tsakiyar afirka tun daga shekara ta 2020 ya daɗa janyo fargaba a manyan ƙasashen duniya kan yiwuwar a yi ta komawa mulkin soja a faɗin yankin. Al'amarin ya fi shafar ƙasar Faransa wadda tasirinta a ƙasashen da ta mulka a Afirka ta yamma ke daɗa dusashewa a 'yan shekarun nan yayin da wannan al'amarin ke daɗa bazuwa. An kori sojojinta a ƙasashen Mali da Burkina Faso masu makwabtaka da Nijar tun bayan da aka yi juyin mulki a ƙasashen. wanda hakan ya rage rawar da take takawa a yaƙi da 'yan tawaye masu da'awar jihadi. Firaministan Pakistan na riko ya ce ƙungiyoyin mayaka na kai munanan hare-hare masu illa ga jami'an tsaron ƙasar saboda suna amfani da makaman soji da Amurka ta bari a Afghanistan bayan da ta fice. wannan ikirari na anwar ulhaq kakar na zuwa ne yayin da kwantan bauna da samaman da mayaka ke kaiwa kan sojojin pakistan da 'yan sanda ke zama al'amari na kulle yomin musamman ma a gundumomin da ke daura da kan iyakar afghanistan wannan tashin hankalin ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan jami'an tsaro ciki har da sojoji sama da 200 cikin watanni takwas kawai na shekara ta 2023 a ƙarshe koriya ta arewa ta cilla makamai masu linzami da dama cikin kogi ji asabar a cewar rundunar sojin koriya ta kudu tana mai tsawaita wa'adin gwaje-gwajen makamanta a matsayin martani ga atisayen sojin koriya ta kudu da amurka na lokacin bazarar sama rundunar sojin koriya ta kudu ta gano kaddamar da makamai masu linzamin da asibahin ji asabar daura da gabar yamma ta ƙasar koriya ta arewa a cewar hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu a wani bayani bayanin ya ce hukumomin tafi da bayanan sirri na koriya ta kudu da amurka na kan nazarin harba makamai masu linzamin bayanin ya kuma ce koriya ta kudu ta inganta ayyukanta na saka ido sannan tana ci gaba da zama cikin shirin ko ta kwana ta fuskar soji tare da haɗin gwiwar amurka. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa a kai ya take kasuwa. Masu kallon da barkanmu da sake kasancewa da kwar a daidai wannan lokaci musamman cikin shirin na wato ziyarar kasuwa. A yau dai ina wato kasuwar Kwafton da ke karamar hukumar Tuwala na biyu a unguwar Nobel. Wanda kawai yanzu dai za ku yau mu shiga cikin wannan kasuwar saboda mu tuɗi wato mutane waɗanda suke sayar da takalmi kuma ba kowane irin takalmi ba wato banje takalmi wanda ke zuwa daga kasashen waje kamar kasashen kamar amurka burtaniya kasar ingila da kuma yadda suke kasar italiya ta wannan hanyar ne wajen takalma ke zuwa nan kasar kamaru yadda yake bi ta wato yake bi ta tashar jiragen ruwa na nan inda kuma waɗanda suke wato sayan wayannan kayayyakin suke kawowa nan wannan kasuwar ta eh, unguwar Kordon Nous avons étudié à un moment, c'était après les études. J'ai eu mon bac, j'étais pas les A kasuwa an fi kira na da White. Yau dai sama da shekaru ashirin kenan nake kasuwa. Lokacin da na samu bag na har na fara jami'a amma kuma sai na fuskanci rashin kuɗin biyan makarantar da zai kai ga ci gaban karatu to abin da ya sa kenan inda na ga cewa zama ba zai yiwu ba sai na kama kawai wannan sana'ar da kuma ɗan ƙaramin jari dubu biyar zuwa dai dubu goma hakan nan saboda haka ne nake kasuwa yanzu a'a ni mai saye da sayarwa ne zama mai saro kaya ko babban ɗan kasuwa kasuwa yana buƙatar jari sosai mai ɗimbin yawa kuma akwai haɗari sosai saboda baka ganin abun da kake siyowa mu kuma 'yan saye da sayar wannan ba mu da matsala haka to dai mu a gaskiya muna saya ne a nan kasuwar bofi kasuwar sari na nan ƙasar kamaru amma asali dai wa'annan takalma na zuwa ne daga turai kamar amurka haka da kuma wato sashen asia kore ta kudu china ya danganta daga wata ƙasa ke fitowa da wa'annan takalma babu tabbaci kan farashi yana bambanta wasu lokutan ma iya samu da rahusa wasu lokutan kuma ya danganci yanayin kayayyaki da kuma sunan wa'annan kayayyakin gaskiya dai da dan wahala amma wanda suka fara wannan kasuwar na sama da shekaru 25 yau su ci moriyar wannan amma yanzu yanayin rayuwa ma ta canza akwai tsadar rayuwa sosai sa'annan kuma ma masu sayen ne babu su kamar da kuma shekaru talatin da suka shuɗe babu maganar chinatown a nan birnin duwala inda takalma ke zuwa masu kyau daga ƙasar china da korea misali mu a nan za mu sayar da takalmi a nan dubu biyar amma ka samu a wajen su dubu ɗaya da ɗari biyar haka ya sa mutane sun fi zuwa chinatown ɗin su sayi takalma da su saya a wajen abin da abin da ya sa rayuwa ta yi mana tsada kenan to gaskiya dai akwai matsalar darajar abin da kake saidawa su china suna kasuwancin haɗin kai kuma mai yawa cikin gaggawa amma mu kuma muna saida abin da yake da daraja kuma idan ana maganar daraja to kuma ai farashi zai bambanta ko kin san hannu bai taru ya zamo ɗaya ba wasu 'yan kasuwan bashi na jibgi a kansu da sunan suna kasuwanci muna rayuwa ne na yau da gobe kawai ni dai shawarar da za na iya bawa matasa da su yi boko su dadirce wajen neman ilimi su yi makaranta yana da muhimmanci sosai kuma yana da kyau a ce mutum yana da ilimi kafin ya kama wata sana'a ko da mai tura amalanke ne har idan yana da ilimi to za ki ga yanayin da ike tafiyar da rayuwarsa da da abun da yake yi daban ne da wanda bai mallaki ilimi ba wato wajen fagen tunani da hangen nesa ba za a samu wato daidaituwa ba shi yasa nake cewa farko dai a je makaranta bayan makaranta kuma sai ka kuma san abun da za ka iya ka yi wato shine ka nemi kamun sana'a Donc, si Sunana Mbasaji Emmanuel, a sama da shekaru dai ashirin da biyar babu kasuwa sam muna fitowa ne saboda kawai ka samu na sakawa a baka kuma kar ka zauna a gida sannan ga kwastam da suke saka mu a gaba a yayin fidda kayayyakin a tashar jiragen ruwa na duwala suna tsadatawa sosai wannan hukumar kwastam tana daga cikin kalu kalubale da muke fuskanta suna tsadatawa matuka sannan baka san mai zaka samu cikin buhu takalmi ɗaya ba wasu lokutan ana samu cikin buhun takalmin kusan duk lalatattun takalma ne to amma ya za ka yi haka dai muke kokartawa to a gaskiya ba mu iya sayar da buhu guda saboda zuwan china da suke kawo takalma masu kyalli da farashi mai rahusa wannan ma yana daga cikin matsalolin da muke fuskanta sai dai a hankali wani lokaci muna hada kuɗi mu sayi kwantena guda a zo a baje kowa ya ɗauki nashi wasu lokutan kuma muna iya siyan buhun takalmi ɗaya a dubu goma sha biyar ashirin da biyar wasu lokutan hafiye da hakan ma eh nan 'yan ƙananan dillalai ne da suke fitowa daga bonaberi bertuwa da kuma wasu biranen daban ba zan ba shi shawarar yin wannan sana'ar nan na gwanjan takalma ba saboda akwai wahala ciki gwara ya ce ya koyi sana'ar hannu wanda zai iya sarrafa abu da hannunsa na kwashe sama dai da shekaru talatin ko fiye da haka a wannan kasuwar eh akwai ma wannan sannan akwai hauhawar farashin buhun takalma buhunan takalma na gwanjo kamar dubu hamsin ko fiye da hakan sannan ga china ta zo ta buɗe kasuwa a farashi mai rahusa to akwai wani lokaci da muka je wajen waɗanda muke wato sarar kaya a wajen su ko za mu samu sassauci har ma muka je ga tashar jiragen ruwa na birnin duwala domin kai kokenmu ga kwastam amma ba mu cimma nasara ba shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai mikino ne, kasuwa. Kasuwa a kasashen ya take. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana rabin yakubu daudu rabar na Fes Ekwa Sokoto Amadu Bellowe. A wannan lokaci za mu yi magana ne akan inda annabi Isa alaihissalamu watan Yesu almasihu ya ba almajiransa ko mabiyansa wani misali wanda a cikin wannan misalin ya nuna kamar wani sarki wanda zai yi tafiya ya kira bayinsa waɗannan bayi sai ya ba su talenti ko kuma ya ba su dukiyarsa wanda wannan dukiya ya ba su ne da manufa na su je su yi ciniki a ƙarshe kuma cikin wannan ciniki idan ya dawo zai nemi bayani game da abin da suka yi ina ɗaukar wannan in kwatanta shi da misalin yadda ubangiji ya halici bawa watan ya halicci dan adam ya ajiye shi a duniya musamman ba domin komai ba domin ranar da suka bayyana gaban mahalicinsu su waɗannan bayi da aka halitta ubangijinsu ya samu abin da zai alfahari da su ma'ana me suka yi a rayuwarsu ta duniya menene shi mahalicinsu zai yi alfahari da su ko kuma wace riba suka kawo wannan wuri da muke kokari mai magana a cikin littafin luka sura ta goma sha tara aya sha uku ya ba mu haske game da wannan misali da yesu almasihu ya kawo a kan sarki wanda zai tafiya ya kira bayansa domin ya ba su dukiyarsa don su tafi su yi cinaki don su kawo riba a ƙarshe rayuwa ta ɗan adam a duniya game da yadda allah ya halice shi rayuwa ce wadda shi mahalici yana son a koyaushe cikin imanin mu mu samu abin da muka kawo gaban mahalicinmu wanda zai zama riba ma'ana zai kawo ɗaukaka ga sunan mahalici ya allah me muka yi maganar mu ayyukan mu ayyukanmu mu da sauran jama'a allah da ya halice mu yana son cikin dukan komi shi allah ya samu ɗaukaka ina godiya domin wannan lokaci da muka samu daga su a domin sadarwa na nasihar lahadi ubangiji ya saka da alheri madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin cewa yanzu muna cikin yanayi na damina ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace ya magana akan kurajen damina da ake kira da papilla a turance. kafin shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin jama'a kan abin da suka sani game da kurajen damina. Buhari Nusa Kumriya. To shin ka san kurajen damina? A gaskiya sai dai na kan ga yara wa'yansu suna yana furfuto musu a jika amma dai gaskiya ban san shi ba. Yaran da ka taba gani na kusa da kai ne? Eh a ciki ma har da yaro na ma na taba gani ya irin wannan kurajen sun fi feso masa so maman shi kuma ta kai shi asibiti cikin ikon Allah ya samu sauki. na bai zai gabdo eh na san kurajen damuna sosai ma zaki ga dai lokacin damuna din nan idan aka yi ruwa ya tsaya waje daya zaki ga yara suna dan wasa su shiga ciki to daga baya sai kiga kuma kuraje sun dan fito musu a kafa idan yazo zo kuma ya warke sai kiga ya bar tabo yayi baki haka a jikin su saboda idan ka ganshi zaka ga ma yara suna ta sosashen nan wace hanya aka bi aka magance su zaki ga dai irin an je asibiti a je a bada magunguna da za a sha da kuma wanda za a shashafa haka nan dai. sunana bilamin idris gurbin bore ina da wata yarinya tawa babba a ciki duk shekara sukan fito mata dan kusan tun tana shekara daya da haihuwa har zuwa yanzu shekaran ta bakwai duk shekara sai ta yi su dan sun zo kuma sometime ma ba ma damuwa da wani a magani sai dan vitamin c haka dai da wani antibiotic sai ta sha sati daya sati biyu ma ya wuce sai dai bar tabo eh gaskiya tana complain suna kaikai dan sometime ma in tana nan ni ne nake dan hana ta susan tana susan sai ta faffashe jini yana fita fita da sauransu wurin da ma tamun bai fito ba za ta yana kaikayi har kasan kafanta so amma kuma cikin ka Allah sati daya wani lokaci ma kwana biyar haka shida to shin a cikin yaranka ita kadai ce take yi ko kuma idan tana yi akwai wani yaro a ciki da shi ma yake yi a ba sa kama gaskiya su uku ne amma ita kadai ne take yi kuma suna wasa tare su ci abinci tare komai tare so amma ba sa ba su biyun nan ba sa yi gaskiya Maryama Idris kurajen damuna gaskiya ba shi ake cewa cin ruwa ba eh wannan na sani gaskiya gaskiya kurajen damuna Amina ban san shi ba gaskiya. Muna dai yara a makaranta in mun je muna ganin kamar abu wanda da yake nan Abuja na gita so ana cewa korokoro ko shi ne dai kurajen damina a Hausance bai ban sani ba za ki ga yara kafafunsu duk yayi yana ruwa wani gurji kurji haka sun fito kanana suna ruwa wani za ga an ce infection ne ko sun taka ko sun shiga ruwa a kwata ko wani abu wannan kam tasowa na gani amma ni gaskiya ban bai taba faruwa da wani dan gidanmu ko ni haka ba. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likitar fata Dr. Zainab Babba Kaita da ke aiki a asibitin gwamnatin tarayya na Abuja. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan kurajen damina wato papillae urticaria. urticaria ko kurajen damina cutar fata ce wadda muke yawan ganinta kuma tana da matsantawa kuma an fi ganinta a yara shin daminar ne yake kawo kurajen ko kuma akwai wani abu da ke kawo su yawanci kuma abin da yake kawo ta wato cizo ne na kwari kuma dalilin da ya sa hakan saboda yawanci ciwon ya fi tasowa ko an fi gani shi kusan a lokacin damina kuma ina ga dalilin hakan baya rasa nasaba da cewa um, um, kwaruka kwari ne suke sa ciwon su insect bite kamar su sauro da dai sauran kwaruka haka wanda yawanci kin ga da damina akwai daji akwai ciyayi da fulawoyi haka da suke fitowa wanda za su iya sa kwari su fi yawa a lokacin kuma sai ya kawo matsala din. Shin suwaye ne ma suka fi cin karo da kurajen damina tsakanin manya da yara? Yawanci an fi ganin shi a yara kamar daga shekara biyu zuwa goma. Wani lokacin ana ganin shi a 'yan mata haka ko samari su ma, amma ba safai ake ganin shi a manya ba. To kuma abin da ya sa aka fi ganin shi a yara saboda wato kamar fatan su kusan za a ce ko bata yi kwari ba, ba ta nan da nan da kwaro ya cije su. za ta ɗan yi fushi haka saboda haka nan da nan sai su samu kuraje ɗin kuma yawanci za ki gani ba mutum ɗaya ne a gida yake da shi ba za a iya samun wasu a cikin yara ɗin su ma suna da shi ba wai ɗauka ake ba amma kuma wani in a cikin gida din akwai mai irin wannan kurajen ba za a rasa kuma a kanne haka a 'yan gidan ba wani shi ma yana da irin sa. To likita shin suna da wani alamu ne kafin su feso a jikin mutum? To alamu na papilla urticaria ko kurajen damina wato wasu 'yan kuraje ne kanana masu kaikayi mai tsanani wanda yawanci an fi samun kurajen haka a inda yake a buɗe na jiki na yara musamman kamar kafa ko hannu ko fuska amma yawanci zaki ga inda jiki yake a rufe kaya na rufewa zaka ga kusan babu kurajen a wurin to kusan zaki ga ko yaro ne ya zo maka asibiti idan aka cire kaya zaki ga iya inda kurajen suke a inda yake a buɗe ne amma inda ba a buɗe yake ba ana rufewa da kaya yawanci za ka ga ba kurajen kuma abin da ya sa din saboda kin ganin ne kusan inda kwari suka fi ciza inda yake a buɗe kuma yadda ake daɗa gane wannan ciwo kusan an fi ganin shi a yayin da damuna take kan fara ko kuma ta tsaya sosai kuma yawanci kurajen haka za zaka gansu da suna da ɗan ruwa haka a cikin su wani lokacin haka ko in sun ne saboda akwai ƙaiƙayi sosai kuma in suka warke yawanci suna warkewa su bar wa yara tabo ko dai a hannayensu ko a kafafu kafafuwansu din. To likita yaya tsananin wannan kuraje yake idan ba a ɗauki matakin da ya dace da gaggawa ba? Um, kusan zan iya cewa tsananin su mataki-mataki ne. Kin ga dai da farko shi kuraje ne mai tsananin ƙaiƙayi. saboda haka idan yana ma yaro kaikayi kin ga akwai matsantawa yaro ba zai sake ba sosai yaro ba zai sami isasshen bacci ba so akwai damuwa a nan to banda wannan kuma yawan susa din shi ma zai iya sawa ya zama na kaman wasu kwayoyin cuta kamar na bacteria ya zo ya shiga saboda haka ciwon zai iya cadewa to kin ga shi ma wannan wata matsala ce sannan kuma banda haka um, daga baya yawanci kurajen sukan warke da bakin tabo mara daɗin gani saboda haka zai bar wa yaro tabo wani lokacin ma sai ki ga wasu sai an dan fara girma samari ko 'yan mata kamar tunda na ce miki yawanci ya fiyewa tsakanin shekara biyu zuwa goma to zaki ki sun ka dan fara wayo shekara sha uku sha hudu wani lokacin yaran sun damu sun zo asibiti a lokacin kuma ba kurajen ne suka yawa ba a lokacin damuwar damuwarsu taban da kurajen suka saka musu ne watakila kuma tun suna yara to shine matsalar wannan kuraje na damina to likita menene ma bambancin kurajen damina da sauran kuraje to kusan zan ce ba kowane kuraje mai ɗaiɗayi bane ba kurajen damina ko kuma popular urticaria amma um, akwai wasu kurajen masu yanayin su ma ƙaiƙayin da suke ake zuwa da shi kamar scabies wato karzuwa um, ko kuma atopic dermatitis da sauransu dai daga ƙarshe wace shawara zaki ba masu sauraron mu domin kare kansu daga cin karo da kurajen damina wato papillary urticaria musamman ma yanzu da muke cikin lokaci na damina to akwai um, shawarwari daban-daban da muke bawa masu irin wannan ciwo na papillary urticaria ko kurajen damina yawanci kin ga muna cewa muna ba da shawaran idan akwai abin da yake kawo kwari din kama a cikin gida misali a ce ko ciyayi ne ko ruwa ne kwantacce ko kuma fulawoyi haka to za a ce a cire su saboda su suke kawo kwarin su da saboda haka dole sai an rabu da su sannan idan um, yaro dole a dinga sa masa kaya mai rufe jiki muna ce mishi protective clothing kamar wato kaya haka mai dan dogon hannu um, dogon wando yadda kwari din da fita yaro yayi kwari din ba za su um, cije shi sosai ba sannan kuma akwai irin magunguna haka na korar kwari din da ake shafawa su ma muna ba da shawara inda ba zai rufu ba to inda yake a buɗe ne sai a shafa wa'annan magunguna sannan kuma za a ba da shawara a ce dai ya zamana ana feshi na maganin sauro saboda sauro ya ragu saboda ko cikin bacci zai iya cizon su wannan ciwo zai matsa musu idan ma kuma ba za a iya ke fesa maganin sauro ba a kwana a gidan sauro tunda kin ga shi in ka saya abu ne da za ka yi ta amfani da shi na lokaci mai tsaho sannan kuma idan akwai dabbobi haka kamar mage ko kare su ma sai ana musu saboda kin san suna da irin kaska din nan to su ma sai ana musu feshi saboda kada kwarin da suke dauke a jikin su ya zama su ne suke zuwa suke cizon yara din to kuma asibiti muna ba da magunguna wato na rage kaikayi din da kuma maganin da yake rage tasirin kurajen da kuma wasu magunguna watakila idan kama a ce akwai secondary bacterial infection wato kama akwai wata kwayar cuta da ta riga kuma ta shiga kurajen um, to shi ma za a ba da magani don wannan ya yi sauki To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji shawarwarin da likita ta bamu kuma da fatan za a kiyaye. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Zainab Babba Kaita sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar. harma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.